بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا زما cigaba da karatu wani littafi mai tara albarka littafin al'isiyya kuma a inda muke karanta babi da yake magana kan aiki hajji lura da shirye-shiryen dan uwa malam salis na sauki farali a wannan shekara ta 1938 daidai da goma sha da fatan ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya sa karatun da ake hacin baki ɗaya su zama sanadi tsira a gare mu duniya da lahira kuma ya sa a yi damu mai lafiya mai littafin isa yake cewa rukuni na biyu na aikin hajji shine dawafi a aikin hajji ko a aikin umara dawafi rukuni ne ma'ana dawafi kewayen ka'aba shi a karan kansa rukuni ne sannan na biyu shi karan kanshi dawafin kuma yana da abin da ya kira wajibabban dawafi da sunnonin dawafi da kuma mustahabban dawafi to a darasin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi wajibabban dawafi kenan yanzu abin da ya rage mana shine magana akan sunnonin dawafi da kuma mustahabban dawafi idan ka ce wajibabban dawafi da muka kammala a takaicen takaitawa shine duk abin da in babu shi to babu dawafi duk abin da aka rasa shi a dawafi to wannan dawafin ya lalace misali a ce mutum ya yi dawafi ba shi da alwala to yanzu wannan dawafin bai zama dawafi ba kenan duk wanda ya fara dawafi sai alwala shi ta kari to zai je zai fita ne ya je ya sake alwala sai ya dawo in ya dawo kuma zai fara sabon dawafi ne daga farko ba wai zai dora ni a inda ya tsaya da ba to kamar dai mun yi waɗannan bayanan duka lokacin da muke magana kan abin da ya shafi wajibabban dawafi yau za mu tashi sunnonin dawafi su sunnonin dawafi suna biye da farallan dawafi sai dai girman su bai kai na wajibabban dawafi ba ba a so ba a ce mutum ya bar ɗaya daga cikin sunnonin dawafi musamman a ce ya bari da gangan aidan sunna ne to wannan zai iya salwantar da dawafinsa to amma tambayar ana ita ce sai yanzu da yake jin karatun sai tuna a aiko bai kaza a dawafi ba dawafin shi yayi mai littafin iziya yake cewa wa masununatuhu khamsa almashiyu wa taqbil alhajar al aswadi bi fihi fi shawt al in qadar wa lamsu ar yamani fi awwal shawt والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرمل للرجل في الأشواط في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم وهو فوق المشي ودون الجر ما ya ce wa hamsa sunnonin biyar ne abubuwa biyar suka haɗu suke sunonin dawafi kowane ɗaya cikin biyar ɗinnan kuma suna ne mai zaman kansa na farko almashi tafiya kenan idan mutum yana dawafi tafiya yake yi ba wai falle ba yake yi a dawafi ba sunna ne a dawafi mutum ya zamana ya yi tafiya ɗaya kenan na biyu wata ƙabilul hajar aswad bifihi sumbanta sumbanta shine taqabil alhajar al-aswad bakin dutse sumbantar baƙin dutse bifihi da bakinsa ma'ana ya sa bakinsa ya sumbanci dutsen haka ya yi haka da bakinsa fi shautil awwal shi ma a zagayen farko in kadara in ya sami iko na farko sumbantar ta zama dawafi na farko banda dawafi na biyu banda na uku banda na hudu banda na biyar banda na shida banda na bakwai na karshe a dawafin farko yake kenan a dawafin farkon kuma zai yi ne bifihi da bakinsa hakan kuma zai kasance ne in ya sami iko kenan idan bai sami ikon ya kai wurin alhajar al'aswad ba in bai kai ga alhajar al'aswad ba saboda cunkoso turmatsitsi to ba zai cutar da kanshi ya cutar da wani domin ya kai gare shi ba sai ya haƙura to a wani lokaci da ya haƙura zai yi nuni ne in ya tsaya daidai inda alhajar al'aswad din yake sai ya nuna in ya nuna haka sai ce Allahu akbar to in ya nuna ba zai haka ba kuma ba zai sumbanci hannunsa ba kenan zai sumbanci dutsen ne da baki in bai samu damar kai bakinsa ba to ba zai sumbanta kuma da hannunsa ba sai mana ya ce lamsin rukuni al-yamani da taba rukunin yamani eh, abin nan gefen ka'aba kusurar ka'aba da ke ta bangaren yaman shi ne ake kira al-yamani kusura ce daga ita sai alhajar al-aswad in mutum ya zagayo kusura daga ita sai farkon dawafi ita ya kira kusura al-yamani in ya fara daga farkon gun da ya fara dawafi in ya zaga zagayo kusurwa ta karshe da wanda wacce ke daga kusurwar sai kuma inda ya fara ita ce rukunin limani to in ya zo nan tabawa ake yi da hannu ba sun banta ake yi ba kuma shi ma an an samu iko taba ake eh sannan kuma addu'ar da ake daga na rukuni ne ma zuwa inda mutum ya dauki wafi. shine rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ita ce addu'ar da ake wato ko da yana da dama daga inda ya fara zuwa har inda zai zo rukuni ne ma ya yi eh, addu'a da zai yi kowace addu'a ce abin da ake so ba sharadi bane abin da aka fi so ne ya karanta wannan addu'ar rabbana eh, atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban bai bai bi samu samu bai wannan an fa son wannan kuma dadin da yanzu in ya ji sai ya tana bai ba da wafin shi yayi na ya tana daga nan ma ne zuwa eh. hadar bi rabbana atina fid dunya wafin shi yayi da wafin shi yayi amin amin shine lams tabawa ake kawai da mutum ya taba shi kenan ba a ce ka taba kuma mutum ya sammanci hannunsa ba ko ya dauki darduma shi ta gogawa subhanallah daga wani ya dauki darduma ya goga a ka'aba kuma ya goga a jikin shi wani ya dauki yaro ya shafa a jikin ka'aba ya da yin addu'a yin addu'a tana cikin manya-manyan sunoni na dawafi duk mutumin da yake dawafi ya tabbata yana addu'a a daidai nan muke cewa addu'a aka ce mutum yi ba a kayyade mai abin da zai faɗa ba addu'a dai zai yi ba a kayyade mai abin da zai faɗa ba in ba a wannan kusurwar ba a rukunin limani da muke magana saboda haka mu kiyaye da waɗansu abubuwa kamar haka abu na farko addu'a addu'a duk addu'a alkhairan duniya da lahira kana mutum ya wasa da su sai zai riƙe Allah ta'ala gafara ga iyaye mahaifa malamai dangi neman buɗin arziki duk su ne ko ba ƙayyade maka a zagaye na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu ba a su littattafai da ba su da asali da ake raba ma alhazai ko ake sayarwa alhazai a ce wai zagayen farko ga addu'a da ake yi zagaye na biyu ga addu'a da ake zagaye na uku ga addu'a wannan ba shi da alaka da musulunci babu shi kwata-kwata wannan babu shi kai ka san addu'arka ke za ka yi addu'arka saboda haka mutum ya kokari ya sami addu'o'i ingantattu da zai an fi so mutum yi da larabci in ya faskara ya yi da yaren shi da ya fi ganewa shi kenan ba wani cewar a zagayen farko ga addu'a shi zagaya ta biyu ga addu'a shi zagaya na uku ga addu'a shi babu wannan ne ma da ya ce wa du'a da yin addu'a wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun yana addu'a yana tsawafi yana Allahumma salli ala muhammadu wa sallim Allahumma salli ala muhammadu wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim ka hamidu Majid Allahumma barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid nau'ukan salati da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mutun zai dinga yi kaga ana dawafi in ka lura da kyau in dai zai lizumci wannan za ga ba surutu duk da in ka ce da wani na kusa da kai rike mun wannan ba haramun ba ne kai magana ka ce rike mun wannan ko amma duk inda mutum ya lizumci waɗannan abubuwa to za ga ba magana kenan yawwa sai ma ramlu da yin sassarfa sassarfa ita ce tafiya mai haɗe da sauri lirrijali ga maza kenan banda mata fil ashwatu thalathatul ula a zagayen farko a zagaye ukun farko a zagaye ukun farko kulura abin da ya sa ce lirijal dan maza sun bambanta da mata duk inda hukunci ya bambanta tsakanin maza da mata za a yi bayani kenan duk wani abu da ba a yi bayani ba to ya shafi mata shafi maza amma inda ya shafi mata kaɗai za a yi bayani inda ya shafi maza kaɗai za a yi bayani amma inda kika ji ko kaji an yi bayani ba a ware mata ko maza ba to wannan ya shafi mata da maza ba ke daya to anan da ya ce wa ramlu da yin sassarfa lirrijali ga maza kenan banda mata fil ashwati thalathatul ula a zagaye ukun farko kada mu manta sallah da mutum yake yi sallah raka'a biyu ta nafila shine mutum ya raka a biyu ya sallame ya raka a biyu ya sallame to haka shi ma dawafi shi dawafi zagaye bakwai ne shi ne dawafi daya shi ne matsayin raka a biyu a sallah ko na nafila ko na farilla in mutum ya fara dawafi sai ya yi bakwai sanan ya tsaya ba ah. yi ah. ba a yi wannan saboda ƙur'ani mutum ya zo karantawa ya zo da niyyar zai karanta izu koma sai ya karanta izu biyar kaga zai tashi dawafin shi a wannan qur'ani shi yayi to amma dawafi in dai ka fara sai ka yi bakwai to yanzu malam ya ce mana ana yin sassarfa ne a zagaye ukun farko a cikin bakwai kenan kaga saura hudu su din ma fi tawafil qudum a dawafin isowa maka shine dawafin farko da kai da shigowa ka maka muzdalifa mai umara ya shigo da niyyar umara kaga yanzu a wurin shi ya zama dawafin umara wanda ya ɗauko niyyar hajji cilo wannan dawafin sunan shi dawafin Kudu. dawafin isowa maka duk wanda ya shigo maka duk wanda ya shigo maka ya zama na shine shigowar shi a wannan tafiyar da yi ita ce shigowar shi maka ta farko to yana zuwa dawafi zai huce dan ya shigo da niyya harami ko dai haramin umara ko haramin hajji to dawafi zai huce kai tsaye to yana hucewa dawafin nan in ya tashi ukun farko a cikin bakwai zai yi su ne da sassarfa zai yi su da sassarfa da ya gama uku sauran hudun sai yi tafiya ɗaya kenan na biyu a wade wannan dawafin na farko da ya shigo da harami a shi ne zai fitar da kafaɗa shi ta dama a shi ne zai fito da kafaɗa shi ta dama in zai ɗawafi shi ya kira alitiba da zaran ya gama ɗawafi sai ya mayar ya rufe su amma sai ga wasu alhazai da ya sa harami tun a mota ya buɗe kafaɗa shi wani ya ga wani yayi ne shi kuma wannan da ya gani sai bai auna shi a matsayin an bai dora shi a ma'auni na ilimi ba ka da kyau ku sai dora shi a ma'auni ko wani babban mutum ne yana ganin wannan babban mutum ne a gani kuma zai iya wa bai sani ba ce mutum bai san abu kaza ba abu ne mai saukin gaske abu ne mai saukin gaske a ce mutum bai sani ba kuma ba ta zubar da darajar shi ba ta zubar da darajar shi saboda Allah ta'ala shine wanda ya kara da komai da sani subhanahu wa ta'ala to mu sani ilimi ake bi ilimi ake bi kenan malam in dai ba a dawafin shigowan farkon mutum Ba ya sassarfa ba sassarfa ukun farko ba eh sannan kuma idan a wani dawafi ne ba nan ba wannan ba ba zai kuma fito da hannunsa na eh sai dai idan idan ya ya fito daga makka ma'ana ya fito daga mina dawafin hajji eh. kaga duk dai dawafi da mutum zai yana sanye da farin kaya eh. da harami a shi ne zai fito da da kafaɗa shi ta dama ko da ba na farko ko da ba na farko ba ne e to shi ne zai fitar da dawafin a hannun shi na dama yawa amma da ya riga ya gama aikin umaransa ya zama ya sa kayan gida yawa yawa to na farko duk dawafin da zai kaga zama zuwa dawafin nafila kenan eh. duk dawafin da zai yi da ya sa kayan shi na gida eh. kuma kana da kayan gida zaka iya dawafin nafila saboda wanda ka shigo da shi da umara dawafin umara ne to yanzu dawafin nafila da mutum zai yi baya sassarfa yana da kyau mu gane wannan na nafila ba a sassarfa za ka yi ta zagaya ka'aba ne so bakwai shikenan sannan kuma ɗawafin eh, da kai na umara na shigowan farko da eh. kuma wanda ka fito daga mina eh na hajji eh su ne ake sassarfa ukun farko kenan ko ko shi ma na hajji ba a masa a ba a mai sassarfa tunda ai dama mutum ya riga kuma eh. dama daga makan ya fita daman daga makan ya fita eh, eh, amma ko da shi ma din ya yi shi ba wani shika eh, ba ba matsala akan wannan sannan kuma shi ma zai cire hannun sa na hajji zai cire hannun shi na dama zai cire hannun shi na dama ya fito ya zama na ya bayyana da da shi da ya gama sai mai da shi gaba idan kuma ya zo ya dawa fin kudu ya je ya zo ya raka'a biyu sallah ya je ya yi sa'ayi bayan ya gama sa'ayi sai ya ga ya da masallaci zai ci gaba da zama ko ya ci gaba da karatu ko wani abu kafin eh. ya je cire kayansa ya eh. sa na gida in yanzu zai sake dawafi a wannan lokacin zai cire hannu ko da zai sha zai cire hannu zai cire hannu inda eh. dai akwai ihrami akwai ihrami cikin sa inda akwai ihrami mutum zai cire zai cire hannunsa eh amma ba zai sassarfa ba zai sassarfa ba saboda kaga ba shi da dawafin farko ba ya zama dawafi na biyu ne ko na uku mun ce na biyu na uku muna nufin na nafila kenan su ya ce yana magana kan arramlu sai ya ce fokal mashi shi sama ike da tafiya kaɗan wa dunal jari kuma bai kai gudu ba sauri kenan ko wa sauri kenan shi ba tafiya ba amma kuma bai kai gudu ba to waɗannan su ne sunonin ɗawafi bambancin maza da mata a nan shine sassarfa shi kaɗai ne bambancin su amma dama su batun fitar da hannu su dama baya cikin su saboda su dama suna cikin kayan su na gida ne da suka sabai suna cikin kayan gida yadda suka sabai da fatan ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik